Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Laraba, talatin ga watan Jumada Thani, hijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da talatin ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin almulakhasul mulakhasul fiqhi wallafan ma'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan Allah madaukin sarki ya gafarta mashi har zuwa yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a yau za mu tashi babun fisiwaki wa khisalil fitra malam zai mana magana kan abin da ya shafi asuwaki asuwaki wannan dai da mutum yake samu yana goge 'yan haƙoran shi da shi sannan sai malam zai mana bayani a kan hisalul fitara wasu ɗabi'u ko wasu halaye da mutum yake ɗamfaruwa a kansu wanda Allah maɗaukin sarki ya gina rayuwar ɗan adam ya zama a haka kuna fahimtar wannan da kyau waɗannan khisalul fitara su ake ce ma a sunanul fitara ko sunnatul fitara malam zai zo zai mana bayani a kansu dalla-dalla malam ya ce rawat ummul mu'minina aisha radiyallahu anha innar muminai sai da Aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ruwaito, cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce, Asiwaku mataharatun lilfam, asuwaki dai a yana tsabtace baki mana asuwaki abu ne wanda yake tabbatar da tsafta da tsarki na baki. mardatun lirrab sannan a cin al'amarin asuwaki akwai yarda ga ubangiji ko yardar da ubangiji kun gano wannan kene yanzu asuwaki yana ɗauke da ababe guda biyu na farko tsabta da tsarkin baki ga duk wanda yake asuwaki zai tsabtace ko ya tsarkake bakin shi sannan wanda ya aswaki yana ribatan yardar Allah maɗaukin sarki a cikin asuwakin da ya yi. Wannan hadisi al'imamu Ahmad ya fitar da shi da wani malami, al'imamu Bukhari ya kawo wannan ruwaya mu'allaka a shafi na 381, haka al'imamu Ahmad ya fitar a lamba a jiz'i na shida, <clears throat> shafi na 47, a lamba hadisi na 2024. da ɗari biyu da uku abu ya'ala al-mausuli ya fitar da wannan ruwaya a juz'i na ɗaya a shafi na ɗari da uku a lamba hadisi na ɗari da tara Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi. Wata bata fi sahihaini, Mala ya ce wannan hadisi na aswaki ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, alimam al-bukhari ya fitar da hadisin da zamu karanta a lamba na 5891 muslim ya fitar da shi a lamba na 257 an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce alfitaratu hamsun annabi ya ce ɗabi'un da annabawa suka gina a kai kuma suka karantar da al'umma su gina a haka shi yasa ke kira da alfitara to guda biyar ne alistihidat shi ne aske gashin mara walhitan da yin kaciya na maza da kuma kaciyar mata wa shari da kuma datse gashin baki wa natful ibti da kuma tsige ko aske gashin hammata, wata kalimul azfar da kuma datse ko yanke kumba. Waɗannan suna daga cikin as-sunanul ko hisalul fitra wanda ake son kowane musulmi ya ƙoƙari ya kula a kansu. Wa fi sahihaini har ila yau Bukhari ya hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim aidan an ibn umara radiyallahu anhuma marfu'an daga sahabi abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara masa yarda ya ce allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ahfush shawarib ku aske gashin bakin ku sosai wa a'aful liha sannan ku bar gemu ya sakata ya wala wannan hadisi alimamul imamul bukhari ya fitar da shi a lamba na 5892 muslim a lamba na 259 mala ya ce min hazil hadis wa ma ja'a bi ma'anaha to daga cikin waɗannan hadisai da hadisan da suka zo da irin waɗannan ma'anoni a khadhal fuqaha'ul ahkama taliya malaman fiƙihu suka ɗebi hukunce-hukunce masu zuwa wanda malam zai zayyana mana suka fitar ma al'umma da abin da za su bauta ma Allah da shi. Na farko malaman suka yi bayani a kan mashiru'iyyatis siwak. A cikin wannan hadisi suka ce lalle shari'ar musulunci ta yadda da yin asuwaki domin gashi ta yi umarni da yi. wa huwa isti'malu udin aw nahwihi fil asnan shine mutum ya amfani da ici ko wani shi kamar buroshi kenan akan haƙora wallithati da abin da ya shafi leɓe cikin shi da kuma harshe baki ɗaya. liyazhaba ma alaka ma alaka bihi ma mina safratin wa hatin saboda mutum ya kauda abin da ke ɗamfara a jikin harshe da haƙori da cikin laɓɓa da dasashi na abin da ya shafi ragowar abinci ko maiƙo ko wari da ke ɗamfara a bakin mutum. To, in mutum ya amfani da asuwaki ko ya amfani da buroshi, to zai gusar da waɗannan abubuwan da suke zuwa su yi kaka gida su yi cacirundu a jikin haƙoron-haƙoron mutum. kuna fahimtar wannan bayanin ko wa qad warada annahu min sunanil mursalin hadisi ya zo ya tabbatar da cewa yin asuwaki yana daga cikin sunnonin manzannin Allah duka babu wani manzo daga cikin manzanni da bai yi asuwaki ko ya yi umarni da yin asuwaki ba Malai ce kama fi hadisi abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu kama yadda ya zo a cikin hadisin da abu ayyub al’ansari ansari ya ruwaito Allah ya ƙara mashi yarda inda tirmidhi a cikin ruwa al-imam tirmidhi a lamba na dubu ɗaya da tamanin wa gairuhu da wani malamin da ba tirmidhi ba duk sun ruwaito wannan hadisi fa’awwalu manistaka malai ce kun ga farkon wanda ya fara yin asuwaki. ibrahim alaihi salatu wassalam shine annabi ibrahim amincin Allah su tabbata a gare shi. Wa kada bayyana Rasulu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama annahu mataharatul lil lalfam. Kamar yadda mu karanta hadisin baya, annabi ya gaya mana cewa asuwaki dai abu ne wanda yake tsabtace da tsarkake baki. Sannan sai Malu ya ce, Ai, munazzifun lahu mimma yustakrahu asuwaki yana tsabtace da tsargake baki ga abin da ake kyama ba a son ji a jikin baki wa annahu mardatun lirrabbi sannan asuwaki abu ne wanda yake samar ma mai yin shi cikakken yarda na ubangiji kun gano wannan da kyau ai yardin rabbu tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukin sarki yana yarda da mai yin asuwaki a lokaci guda kuma yardar rabba tabaraka wa ta'ala mai aswaki na yardar da Allah ana wanda ya aswaki sai Allah maɗaukin sarki ya gamsu da abin da ya yi ya aminta da shi wa ƙadawar da fi bayanihi wal hathi alaihi aktharu min mi'ati hadisin malaci hadisi sama da ɗari ya zo wanda a ciki ake bayani dangane da kwaɗaitarwa da yin asuwaki da kuma bayanin yadda asuwakin ake son ya kasance. Mimma ya dullu ala annahu sunnatun mu'akkada, waɗannan hadisai da suka zo birjik to suna daga abin da ke tabbatar da cewa asuwaki suna ne mai ƙarfi. Haffa shari'u alaihi wanda aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwaɗaitar game da yin wannan asuwaki ɗin. wa raggaba fihi annabi kuma ya zabarar da al'umma wajen su riƙa yin asuwaki kassi sakaci da shi walahu fawa'idun azima kuma muka ji cewa asuwaki na ɗauke da fa'idoji masu girman gaske min a'azamiha mafi girman fa'idan da asuwaki ke ɗauke da shi wa ajma'uha kuma fa'idan da tattaro dukkanin fa'idoji ma a share ilaihi fi hazal hadith shine abin da aka yi ishara zuwa gare shi cikin wannan hadisi cewa asiwaku mataharatun lilfammi mardatun lirrabbi aswaki dai harka ce da ke tsabtace da tsarkake baki sannan kuma ke samar ma bawa cikakken yarda na mahalicin shi kun gano wannan ko ba komi waɗannan ababe guda biyu kaɗai aka ce aswaki ne ɗauke da shi to duk mai wayo zai riƙa yi mun gano wannan da kyau ko yanzu zai wahala a nan a samu cikin ɗalibai mutum goma da asuwakin shi a tare da shi kowa fito da asuwakin shi magani mu ga wanda yake ƙoƙarin tsaftace bakin shi zauna ɗaya <clears throat> biyu uku uku to a cikin maza mutum uku ne kaɗai ke da asuwaki aƙalla ba a kasar ba sahu nawa kuwa cikin mata suwa suke da asuwaki ba daga hannu ba, kowa ma ta daga hannu ina asuwakin ɗaya, na ga asuwaki, ina yana ina, na ga asuwaki ɗaya ta biyu cikin mata, asuwaki biyu ne kacal, amma za hannu uku na gani a sama. Mun gano wannan da kyau ku, yanzu don Allah kalli yawan waɗanda ke da asuwaki mutum biyar ne, kaga su ne suka yi dasa tsarkake bakinsu su yardar da Ubangijinsu. ina fatan mun gane wannan da kyau kina wannan alherin su biyar kaɗai za su samu yanzu to kowa ya kokari shi yasa head boy kowa ya rika sa yarkin aswaki ka fahimci wannan mukamin naka duka ne Allah madauke sarki ya sa mu dace yanzu kaga head boy aswakin shi ya kai girma alƙalamin shi an gano domin ina ganin da asuwakinka da biranka ka kusa girmansa da <laughs> Allah shiryar da mu to kowa ya nemi ina ganin ko ba komi wannan hadisin an tuna mana shi ko da wasu kila ba saba jin shi ba sai yau kuma mun ji farkon wanda ya fara yin asuwaki annabi Ibrahim kuma Qur'ani yace summa auhayna ilayka an tabi millata Ibrahima hanifa mun maka wahayi cewa ka bi addinin annabi Ibrahim annabi da kanshi mai gidanmu duka ya kamata kowa ya dage sannan gashi yana tsarkake baki riba na gaba sannan yana ne yadda da ubangiji Allah ya sa mu dace wa yakunu tasawwuku bi udin layyin mala yace ana son in mutum zai aswaki to ya aswaki da ice ne mai laushi min arakin a samu icen arak ice ne na musamman mai kanshi mai daɗin aswaki mun gane au zaitun ko mutum ya samu icen zaitun au urjun ko mutum ya samu icen urjun au ha ko waninta mimma la ya tafattitu cikin abin da ba zai kasance yana yin ice a bakin mutum yana dissa-dissa yana soke shi ba wala yujarrihul fam kuma ba zai iya sa ma baki ya gurji ya kuji kaji ciwo ba ina fatan mun gane ai akwai ijin da mutum yana asuwaki da shi yana sukan dasashin shaye akwai daga ciki akwai kamar me to wancan ya ce kamar dalbejiya hala dalbejiya taɓa maka sartsi a baki ko yawwa sai wanne eh to a samu ice mai laushi sai a riƙe da shi shi ai kun san ki iyawa ne ba kun da zai yi ne yana yi amma yana buɗe baki ka ji kamar ka rufe bakinka ya yi ne yana yi kuma sauran mutane sun kasa fahimtar kaga gefen leɓe nan nan da nan to akwai abin da yake fita ke tsaya a wajen shi ma yana wari mun gano wannan kenan sai mutum ya goge leɓen duka waje sannan da mutum ya goge haƙori ko akwai sauran aiki ai maiko da sauran abinci yana zuwa gefen dasa shi da me da leɓe je makale a wajen dole sai mutum ya goge wajen duka sannan kuma mutum sai ya goge saman harshen shi kun gano wannan domin duk waɗannan wajeje ne da datti yake zuwa kawai ya ci birki a wajen kuma in ya daɗe sai ya haifar da me sai ya haifar da wari daɗin gushi da mutum zai kwanta bacci ko to abin da ke faruwa a lokacin uwar hanji tana buɗewa ta sakata ta wala to sai ya kasance uwar hanji na turo ta baki so tana neman yadda za ta mai sarara ta fitar da gajiyan da take yi to kuma ba ta inda zai fita sai ta ina sai ta baki shi ne mutum sai tashi bacci sai ji bakin shi na me yana wari to ina fatan mun gano wannan na kyau eh kowa ya gane shi yasa mutum na tashi bacci sai me sai marma zai je wanke bakin shi kuna gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai sai yake cewa wa yusannu siwak fi jami'il aukat? an sunnanta yin aswaki a dukkanin lokuta mun gano wannan ba lokaci da aka ware cewa lokacin ne kadai ake yin aswaki dukkanin lokuta ne malam yace hatta lis-sa'imi fi jami'il yawmi kun ga yin aswaki malam yace a kowane lokaci ake yi ko to har mai azumi zai iya yin azumi aswaki a dukkanin yinin shi kasa ko suke cewa ai ke inda ɗaci inda bori inda waya wai kare wannan shirme ne jama'a jin ɗanɗano a cikin harshe ake jin shi mun gano wannan ma'aikatan da ke kai ma ƙwaƙwalwa ko zuciya saƙon ɗanɗano a harshe yake ba maƙogwaro ba ne ba a ciki ba ne in har ka sake ka haɗe abu ko ba ka ji ba in ma ɗaci yake da shi in ma bauri yake ji in zaƙi ne in duk ba za ka ji ba a harshe ake ji Shi ne idan mutum ya samu wani ɗan ici yana suna kawo shi nan na ga wani ya zo nan masallacin yana ta wahalar da mutane idan mutum ya sa a bakin shi sai ji rufe ma'aikatan da ke jin ɗanɗano duka in ka sa siga a bakinka ko zuma ba za ka ji ba in ka sa gishiri ba za ka ji ba duk ba za ka ji komi ba sai ka ji salam sai ce to wannan in ya shiga cikinka to haka zai je yake mazaƙi raga-raga ƙarya yake yi ina fatan mun gane nan da kyau to da haka sai a cuci mutane kuma su mutanen ne suka yi da'a ne a cuce su da gangar ina fatan mun gane wannan da kyau Allah su suka yi da saboda in ba dan sun yadda cuce su da gangar ba wannan abun fa ba zai taba faruwa ba ƙarya yake masu. sannan mutum ne za a zo za a ce za a ba shi maganin tsutsan haƙori. Kun gano wannan, in gaje ka samu ‘ya'yan kalakashi ka sa suka bushe, kana sa masu ruwa sun daɗe ba su zama tsutsa ba sakon biyar. Kun gano wannan da kyau ko? To shi ne sai a ɗiba sai baka, sai sa saura kurkuwa kurkuwa kawo kurkuwa zubar ga sai ga tsutsa fasar sai ce ai duk wannan tsutsan sun fito a haƙorin ka ne <laughs> tsakani da Allah waɗannan tsutsa su fito a cikin haƙorin ka ana tintina ka mutu kuna fahimtar wannan da kyau ko in na tsaya lissafa maka waɗannan abubuwa ko za ka sha mamaki duk masu maganin gargajiya suke ba da shi kuma wallahi ƙarya suke yi ni na kasa gane wai mutum ba zai samu kuɗi ba ko ba zai samu suna ko ɗaukaka ba sai ya yi ƙarya kuna gane wannan da kyau ko akwai lokacin da wani ya zo nan zai bada magani na ce malam nan fa masallacin ahlus sunna ne ya ce a shi ma ahlus sunna ne ya ce dokar kai ƙarya ya ce maganin tsutsan haƙori zai bada na ce yana ina yana buɗa sai na ga ‘ya'yan kalkashi na ce wani ‘ya'yan kalkashi ne na ce kana ɗiga mai ruwa zai zama tsutsa a yi sai an ta mala sai tafi na fata mun gano da dake a ranar bai ci kasuwa ba duga sunan kowanne zai zo unguwa kawai shi ma sai ya ɗaura spika inda ma za su ɗaura spikan su kawo magani na gaskiya su ba mutane to masha Allah amma mafi yawancinsu wallahi ba su san maganin ba mun gane wannan za a ta bayani ne to su kuma mata masu tarin lalurori to sai ta ɗibo ‘yan kuɗin da ta rage na ne shi kenan da kawo. Dama ta cuci mijin ne wanda ya fi ta iya cuta kuma <laughs> yayan shi. Ganon kaman kaman ɗan tsako ne, uwar shi ya cuta, ta haƙo ɗan hatsi za ta ci ta bar mai ko ya ɗauke, sai ya gudu ya bar dangi, yana zuwa ƙofar gida zakara ya ƙwace. ita ma abin da ta yi kenan. <laughs> Allah maɗauki sarki ya sa mu dace. to wannan ba daidai ba ne. To shi ne sai Mala ya ce alas sahih a bisa mafi ingancin fatawa to ana yin aswaki ne a dukkanin yini ko da mutum yana azumi. Wa ya ta'akkado fi auqatil makhsusa Mala ya ce to amma fa ana ƙarfafa mustahabbancin yin aswaki a wasu lokuta na musamman. ya ta'akkadu inda lodo ana ƙarfafa umarni da bayani da umarni akan yin aswaki musamman a lokacin da mutum ya zo yin alola to in mutum zai asuwaki yin alola ba wai ya fara alolan ne zai yi ba a'a kafin ya fara komi na alola zai yin shi in ya gama sannan sai fara alola daga farko da ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce domin magana annabi da ya ce laula an ashaqqa ala ummati ba dan kar in matsanta ma al'ummata ba la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ce da na umarce su da yin aswaki a duk sanda suka zo yin alola wani hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 887 muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 252 tirmidhi a lamba na 22 ahmad a juz'i na biyu shafi na 460 lamba hadisi na 9928 wal lafzu lahu wannan lafazin na al-imam ahmad ne min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin da abu hurairah ya ruwaito Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Jama mun ji wannan ko? Falhadis ya dullo ala ta'akkud istihbabi siwaki inda wudu. Mahala ce kun ga wannan hadisi yana ƙarfafan umarnin da aka yi da yin asuwaki yayin alola. Wa yakunu zalika halul madmada Mahala ya ce wannan za a yi shi ne a lokacin da aka zo kurkuren baki wannan ba daidai ba ne. Kun gano wannan saboda abin kawai ake wajen alula shine kurkure baki. hatta sa yatsa da wasu suke yi a cikin haƙoransa su goge wannan kuskure ne ba inda aka ce ka wanke baki a wajen alula me aka ce ka kurkure baki ba kuma kuskurewa ba kuskurewa shine a kawo maka duka ba a same ka ba sai ce na kuskure da na make bakin shi to kuskure kenan kun gano wannan da kyau ko ba a ce na kuskure baki na, a sai da ce na kurkure shine ka sa ruwa ka jujjuya ka kurkure kenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam ya ce li'anna zalika ablagu fil inqa'i saboda mutum in ya yi aswaki ya wanke bakin shi to zai kai matuƙa wajen tsabtacewa watan zifil fammi da kuma tsarkake bakin nashi ya kasance ya kau da duk wani abin da zai zama illa ne da zai illata bakin nashi ya zama yana bashi bashi ko yana wari wa ya ta'akkadu siwaku aidan inda sala, haka da mutum zai kasance yana da alola, to ana son kafin ya zo yi sallah, to ya asuwaki ko da ba zai jaddada alolan ba, kun gano wannan da kyau ko? Ko da mutum ba zai jaddada alola ba, to an so yi me, ya jaddada asuwaki. Kun gano wannan da kyau ko? Wannan sallan fardan au naflan. sallan farilla ce ko ko ta nafila ce mun gani li'annana ma'amuruna inda taqarrubi ila Allah mali ce domin mu an umarce mu duk sanda za mu nemi kusanci zuwa ga Allah an nakuna fi hali kamalin mu zama a hali mafi cika wa nazafa da kuma hali mafi zama da tsabta da tsarki izharan li sharafil ibada saboda bayyana ɗaukaka da buwaya na ita wannan ibadan da zamu Mala ya ce, wa ta kada siwa ku aidan indanti indatti bahi minan naumin laili. Kai, Mala ya ce, ana ƙarfafan yin asuwaki indatti ba, yayin da aka me, aka farka min naumin laili daga baccin dare, au naumin nahari ko kuma baccin yini. li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda annabi kana idan kama minan laili duk sanda ya farka daga cikin dare ya shosu fahu bisiwak yana goge bakin shi da aswaki wa shausu mala ya ce addalku yana darje bakin shi da aswaki wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na ɗari da tamanin da muslim ya fitar da shi a lamba na ɗari da hamsin da biyar min hadisi huzaifata radiyallahu anhu a hadisin da huzaifa ya ruwaito allah ya kara mashi yarda mala ya ce wa zalika li annan nauma ta taghayyaru ma'ahu ra'ihatal fami malai ce domin bacci duk wanda ya kwanta bacci to wannan bacci na sababar da bashin baki ya canza litasa'ud abkhuratil ma'ida saboda wannan wari da ke jikin mahaifa uwar hanji yana tasowa kun gano wannan yana yunkuri cin da ai ciki waje ne wanda zafi ke cika saboda narka abinci da sauransu ko to in mutum ya kwanta bacci wancan aikin da uwar hanji take san da mutum ba bacci yake yanzu ba ta yi to lokacin ne take samun dama sai ta sarara to wannan sararawan to ba ta inda wannan abin zai fita mun gano wannan da kyau ko amma in mutum ya zamanto yana ba bacci yake yi ba to wannan sirkamin da ke cikin uwar hanji bai iya fita ta baki sai ina to shine sai mujin yaje yana jin tusa mun gano wannan da kyau ko to shine in kana cikin jama'a sai ka dan koma gefe ina fatan mun gano wannan da kyau saboda uwar hanji ta samu ta ni ta dan sarara salansa ce kun gano wannan da kyau ko shi kuma hanci wannan da kike ganin shi yana zuƙa yana fitarwa to hos ne na radiator wanda yake sanyaya abubuwan da ke cikinka in ya ja iska mai daɗi mai sanyi sai ya kai ma ciki ya kai ma huhu ya kai ma kaza din ya sanyaya sai a ɗibo wanda yake da cuta wanda yake da zafi sai kuma a fitar da shi kalli irin ikon Allah yanda Allah madaukin sarki ya haɗa su waje guda amma ka je ka kalle sa inji yanda kowanne yake inda yake bature ba zai iya haɗa su waje ɗaya ba amma Allah maɗaukin sarki waje ɗaya aje maka su saboda iyawa da ƙwarewa fa tabarakallahu a hassanul khaliqin a gaida Allah wanda ya ƙware wajen iya halitta kuna fahimta to in mutum ya kwanta bacci cinda ga matsalar to wani lokaci za ga mutum ya kwanta bacci in ya zama bai kwanta daidai ba kun gano wannan da kyau ku sai ya kasance sarkamin na fita amma bai fita yadda ya kamata shine sai ga ji wani yana bacci yana tusa yana bacci yana tusa ina fatan mun gano wannan to sai ga mutum ya kwanta bacci ya tashi ka ji bakin shi na tawari. kun gano wannan da kyau ku wannan abubuwan ne da yake fita bai gama fita ba sai yana dan samun waje yana dan yan bez haka dan samu ya dan makalakale kuna gane wannan da kyau ku wannan duk yana daga ciki sannan in mutum ya ci abinci da daddare bai wanke bakin shi bai kwanta bacci to shi ma wannan yana kamuwa da haka sai abincin ya riɓe a bakin musamman mutum ya ci kifi ko ya ci nama sai bai wanke baki duk ya ciccire wanda ya makale mai a tsakanin haƙori haƙorin haƙorin shi ba to sai waye gari duk sai ka ji bakin yadda ka san akuya ta mutu ta yi mushe ta riɓe kaga bakin ɗan adam in ya buɗe daga nan wajen ya saki iska na can wajen sai ya ce kashi ina ba mun gano wannan da kyau shine mutum zai ga irin wannan lokaci zai ce wa ya karanta a hadisi annabi yana sumbantar matan shi gaskiya ne amma ka je ka tambayi annabi yana da asuwaki ko bai da shi kai baka asuwaki bakin naka gara ma matsan karti da shi kawai ka je ka tura mata shi shi kenan sai a ce kwalara ya kama da a ebola ne bakinka ne ya haifar da shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to dole ne sai mutane sun yi ƙoƙarin kulawa da wannan mala ya ce wasu fi hazil hala yunazziful fami min athariha yin aswaki a wannan yanayin to yana tsaftace baki daga gurbin wannan abin da yake faruwa na me na fitowar wannan sarkamun da wannan tiriri tiriri za ku ce na uwar hanji to yana wanke shi sai ga mutum ya fito da kama mai kyau sai ga mutum sallah asuba ya zo ya yi sujjada ko ya yi ruku yana tasbihi baka jin komi sau da ya riga ya goge bakin kafin ya fito amma wani kana yi ko numfashi baka iya shaƙa saboda kana tsoron kanka shaƙi numfashi ka shaƙo abin da yake fitarwa Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum.